tasar taƙaddam eh walakin kullu ne kafe ya kunu ba a da musharaɗatin wa mura kawabbatin mana duk wani ƙididdiga ba ana magana wa aslu hal ba kamar yadda ya jero can ko yace farabitu anfusahum awwalan bil musharaqati thumma bil ba ila akhiriha sai ke to amma wannan musharata wannan muraqaba ba sunayen ne dai amfani ba saƙon me suke ɗauke da shi walakin kullu hisabin duk wani hisabi da za a yi muhasaba ya kono ba a da musharatatin wa ce in za a yi bincike ba sai an riga an sa sharaɗi ba in ka zo bincike na ba ka samun sharaɗin komai ba a kan me za ka tabbatar bincike ne Kada ai sai an ce da ni da kai za mu yi kaza za mu yi kaza ka yadda eh, in aiki kake an baka dokokin aiki ga iyakacin ka kaza kaza kaza kaza ka ci gaba shi kenan aka zo min mu bincike za ka ga zo a cikin dokokin da aka bani to ban cika kaza ba ban cika kaza ba kaga nan ne za a yi rikici in an duba aka ce ina zan ce ba shi a cikin shawarar da ka bani babu shi a cikin sharuɗin da ka bani ya nan ka yadda ne ke sai dai ake ni abu na an kuma da inda ya shigo cikin tafsirin dokar ne ni ban iya tafsirin ba wajen tafsirin dokar ne aka samu matsala doka kaza ta haɗa kaza da kaza doka kaza ta haɗa kaza da kaza to nan ne za a yi muhawara to kafin a yi ma bincike sai an baka sharaɗi kuma sai an sa ido an ga ka saɓa kada aka so bincike za a zo bincike babu kuskure sai ana binka aiki dikin dikin an baka aiki an sa doka an zo an duba an ga mafi yawancin abubuwa akwai abin nan to nan ne za a zo a yi bincike tun da kafin a zo binciken ka labarai sun iso kana kaza kana kaza kana kaza na ba komai kawai za a zo a duba abin to nan <laughs> subhanallah kamar yadda ka san gwamnati na yi kasan an adance kaɗai na tafiya gwamnati ce ke tafiya da kanta kai da rayuwarka da menene gwamnati ce tsakanin zuciya da rai al'amarsu bisu akwai karafiya da hankali da hawa nan a cike to dole ka samu zuci rai ita ce gali mai aikatawa ita ce za a yi musharuɗa da ita a yi mata bincike binciken kamar yadda kuka yi musharaka da mutum da dukiya to kaga musharata wa muraqaba wa yattabi'u 'inda al-khusran al-mu'ataba kaga sai an yi bincike aka zo aka ga abinda ake nema a samu ba samu ba an zuba miliyan goma an samu miliyan takwas ina biyu suka makale idan aka zuba miliyan goma takwas ta goma ta fito ina riba sai isa maganan adam mai littafi ya ce to ko in haka ne duka ayyukanmu mafiyanci so da ake yin su sai isa ko a duniya ba za mu ci nasara ba to ko yadda ba mu ci nasara a duniya muna zuba dukiya muna asara ina mana tsoro ne dai gobe kiyama ma aka zamu ya fara tunda komai na mu a zube babu bincike babu abu na ina ha hali ma ba masa bincike da zarar ka zo kana tambayar mutum ina za sai ya dauka to baka yadda da ni ba kenan mu aure mu hausa ko kudi aka ba ka kirga in dai mutum na darajar taka in ka ba shi kudi sai sa aljihu sai ba komai a'a ba haka ne ba in an baka kuɗi ka kirga ba matsala ba ne ba in an yi kaza wannan ba matsala ba ne ba ba wannan ana iya kirgawa ana iya dubawa ko ba maganar jin kunya mai yasa baka cika kaza ba mai yasa ba in an yi wannan an gama kenan sai a koma irin wantaka daban ana iya binciken ka a gama ce to da aka bincika ka kai ma an bar ma ba ka daban bincike daban to saboda haka nan idan aka sa aka yi sharaɗi aka sa ido aka bincika to nan ne in aka ga asara ta tabbata to nan falmu'ata ba sai zargi ido baya wal mu'aqaba labudda daga nan sai hukunci <laughs> yayi ne da nauyi yayi nauyi daga nan sai hukunci tunda har za a yi bincike za ku ga abin da aka ne in ko aka gani bai halatta a yafe ba dole a yi uku ba za a bi ka za a bi ka a bi ka aka da matsala to in ma da a yi ma kafan na sani kai kuma ka ce kafan na bari in ko aka ga a'a kai baka yadda ma kai abin nan ba to za a bi ka sai an kai ka kafa kai kuma in har ka bari aka bi ka aka je kasa to dole hukunta ka in ma a yi ma hukunci mai tsanani in dukiya ce abin da ka rasa dole ka biya wa in ma a sake maka ha saboda baka da hankali sai ke to an dauke ka daga wuri ma zai ta ka wuri ne zai ki sauki sai a ce maka to yanzu ban nan wurin wani na bai dace da kai ba kuma ta bai da za a yi da kai na duniya kenan to rai ba inda za a je da ita zai da ke dole ta biya ko kai kai sharaɗe kai ba da ranka kaga ta cuce ga da yawa ka tsako daga asubahi zuwa asubahi kai wa kanka mu muhasaba kaga inda ranka ta cuce ka daga nan gace a a yau sai kin biya yau sai kin biya kai da ita ne Ka ga kai ne za ka turfafa wa kanka maganan ka huta ba ta taso ba maganan kai ne ba ta saso ba asarar da aka yi sai an biya ta yau ko kuma yau ya kamata ka ai asara ta jiya tunda in ka haɗo da na jiya kada abin yi yawa na yau ya cika idan kuma na yau ya cika to dole ne a tuna kana jin ka ba shi da ka biya don ba ya sai maka akai ba ba ya sai ma ba ballanta na ne ba ya cewa wallahi amarin da da mun rage zaman ki ne hatta rayuwar mu nan wallahi mallan da ta kirki ta ga mu rayuwar mu duk alfarma ne alfarma ko ne ya ce a yi haƙuri a duba gida mana a duba matsayinsa aiki tare da ke ake to ne ba tare da shi karewan tare kasan tare ba irin rai to za ka yafe iya tare kenan idan ba ka da rai ba rayuwa ka mutuwa za ka yi to rai ba ka yafe masa ta kyauta daban kai yau rai je ki huta na ji gaba ɗan jiki na ya yi jigis hatta abun nake ba daidai zo mu je an baki hutu ne wani wuri ka dunkule kai bacci kai bacci kai bacci kamar gije to tun da ka ci ka sai mai sai aiki sai aiki to da za mu ɗauki rayuwarmu haka za mu tashi daga za mu so ma tashi ta kwanan na ganin biyan ko maɗa ba ta tafi ba amma na budda a fan akwai shi dole a biya shi Thank hmm. you. eh na nan ne muka karanta shi da ban isa ko ina ne ba abin nan man amal amal Allah da ke. duk wanda yake gaske zaka mutane na ji ba ka shi da gidan gidan kuma yanzu ka dauka gidan ku sai kun dinga gaba da shi wanda ka dauko ka ajiye ba sai ya dinga ganin kai mugu ne Sau da gaskiya kake ba wanda zai so ka sai dai mai gaskiya su kuma masu gaskiyan kwarama ne ai ya kaɗan ne duk wanda ka taɓa mugu ne kana taɓa shi da ka san gobara haka kake kana taɓa shi wuta ne duk wanda ka saba wuta ne kan gani ba shi duk wanda da an ganta ma ya ɗauke kai sarkin gaskiya to waje baka gani ba dole ne ai in dai za ka yi gaskiya ka za su zage ka ka za su zage ka wannan kacin jikin ka kenan ko matakka za ku yayin da za ku kwashe balle makwata balle gari kuma duk za su taru sai sun da karkaka kowa in ya tashi yana roƙon Allah da baki Allah kawo inda za ka tuntuɓe kuma in ya gara mai zai tura shi da kanka da kansa zai tura ka ciki a'a sai sun ga bayan ka ne wannan abin da ka dage sai ka za Allah ya kawo ga an sa maka ido a tunna mama dama za a baka ka tuntsurin da kanka tun da kai dan adam ne ka tuntsurin da kanka ba za a baka ma tuntsurin da kai za a yi saboda nuna duniya ga gaskiyar to haka to kuma sannan wannan magana na ba tana da mahimmancin gaske dawo da wannan tambaya akwai na kan je muku wata tambaya ne ma'ana akwai tambaya mara ma'ana tun da wannan tambayan ta zo a gaba kamar yadda za a yi aiki gane wani kawai muke nema mu gane to amma na aiki na ko kuma da al'adar mutane ba sa da ciki. ba sa san kai masa kaza komai a bashi ke musamman ai mutumin kirki na ba komai ko jazar ke ba komai to kuma wannan da kai da ranka kai mata bincike ya yi abokin zama eh? da kai da masu ka kai bincike kai menene abin da ka gani akwai wani abin da za ka bincika ka gama gaske ta yawan shayin goma rike mutum kullum ya ƙijin a fice a nuna masa bai da wayo na bakin mu. zai ce ba sa ta ba shi haki ba mayar da shi wa da kai <laughs> saboda Allah gaskiya ba akwai zan haushi Ya, mba nenda lah, hankali abu nak guda yi ka dauke guda ka sanan ka raba ɗan guda yi ka ce gashi na ba dauka ba Allah ya albarka. shi ne wane ne ta ɗin wane ne rai ita rai gaskiya ne na gane maka kawalar da kanka <laughs> tun da maganar ta yi lungo da yawa eh, ran tana nan ita ce mai aiki yanzu kaga kafin ka zo nan sai da ka dage wata ran ta zace ka ga yau laraba da ma ka bari in Allah ya kai mu asabar ba sai ka kama da wuri ba kullum ka je da wuri ba kwashi yanzu ga wannan ga wannan gyara wannan ka ga rai Eh, rai ita ce mai sa ma ka gaji ita ce inda ta tsage ka ce ka tsaya kai da fata ai ta sakar ka ka daji jini na zuba kana so sai ka da cikin rai ce zuciya kuma ita tana nan daga cije ita kuma aikin ta saitawa to da kai da ka mutum a cikin jikin mutum ma aikace eh, ga gangan jiki da rai ita rai daban ba a ganinta a matsalar cikin jiki in ta fita mutuwa ba a yi sai ko gangan jiki yanzu in aka cire ran gangan jikin za mu kai rami mu bunne amma nan an fita da ita ta gane ko to ita wannan rai muguwa ce to shi ne za ka fa kanka dole za ka je wani lokacin ka tashi ba ta so in ka matsa wata sai ku aikata tare idan aka tashi farkon wanda zai fara jin azaba jikin In wani abu ya ku in gajiya ne jikin zai gaji za ka ga mutum ya gaji ya tsaya amma rai in tana tsaye ya aikata ta gani to ran ita ce wannan ran kusan ma ta jaɗi a jikin ɗan adam a gyara har Allah sai da ran tsaye sau goma sha ita kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dasaha wanda ita ƙarfin ransa akwai mutum zai bata maka rai in rai ta kadan na ran shi na sai dai ka ta jin hausin sa ana yanzu zaka kyale shi yanzu zaka kyale shi kana ka kyale shi kawai ran ka fi karfin ta kadan da sa amma tana can tana juyawa a ciki ita ce rai mutum daban gangan jikin daban ran daban shi kuma sarkin su gaba da zuciya shi zuciya ana ganin sa in aka yanka ba aka ciro wannan ke zuciyar kenan amma rai duk inda za a datsa mai rai a dudduba ba a ganin rai kuma ita ce to haka hmm. sarki eh, eh gangan jiki ma'aikaci ne rai ma ma'aikaci ce to haka nan shi ne a amalul kulubi ake nema ta ida za a gyara da tsakanin zuciya da rai aran gama ake duk abun da sarki zai ce ka ba sai rai ta yi kokari ta ce maka da dai za ka yi kamar yadda idan kana da jama'a kana zaune za ka sai ai kaza aika kaza sai an zaune cikin na ya ce da dai kaza ka da ya fi don kaza ɗin nan daga ɗako kuskure ne ko ya bari sai ka yi nisa tukuna sai kayan nisa ke wannan abin da ake tuntuni kuskure ne ni kan yi magana ne zama matsala to haka to yanzu shi za mu shiga da sun karatun da aka yi amma dama sai an shiga an dawo ne ake tafiya ta tafiya yanzu ga abin ɗin almakamul awwal shine almusharata sharɗanceceniya tsakanin wa mutum da ransa ya sa mata sharaɗi ya dage ko bacci ya za ka lura idan ran idan ran um, uh, sai ta kita langwabe da gangan ka gama bacci da an kawo wanda take so sai ta wani ba ka taɓa kana zaune a ɗaki ba bacci ishe ka ko kana nafila ko kana karatu ko bacci ishe ka kana fito ka ga abokan ka sai ku ai kaza kaza har ma za su tafi kace har za ku tafi ku dan zauna ma. mu sa wannan magana na ta da, da muhimmanci ko ba ta da muhimmanci komai da mai muhimmanci ne da ba a bari ba in aiki mai muhimmanci ne za a gani zan ba ta bari ai amma kana abin da za gani tawo wace ana kana me yake da suna kana zaune ko kana nafila ko kana menene ainihin za ka je bas shi ya zo da wata damuwa da wata gajiya ko dai ka kwanta ka yi ta dabburi ne kana buɗe waya to za ka je da wayan da baccin sun tafi tare ko tv ko kwamfuta haka kana buɗe yadda sai tartar ɗin na haka ka sa amfanin abin da ya kula, sai ka nemi baccin ka rasa ƙarshen ta sai ka iya yin ƙiyamun leli a kai ka yi tsayuwar daren ka a kanta amma kana kama na fila a tsaye ma sai ka bacci a tsaye kan sai ka ji kana alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim sai ku ce tare to muguwa kenan nam. eh mai fa'ida ba ta barin mutum to sai mutum ya tsaya ya jajirce mata yi sa aka ce annabi ta karfa wanda yake karfin ransa karfi eh, ba wai ka guda da mutum ka ɗaga fama ka kwada da kafa kai ne mai karfi ba ka karfa wanda zai iya danna ransa sai isa a samu mutane masu mukance da da hamsa zukata al-maqamul awwal dai al-musharata yake cewa ilam kasali mai ji anna tajira kama yasta'inu bi sharikihi fi tijarati talaban lirrizqi dan kasuwa kamar yasta'inu bi shariki yakan nemi taimakon abokin haɗakarsa fi tijarati talaban lirrizqi dole kasuwa in ka kai kasuwa sai kun hadu amma in kana tafiya kai kaɗai yar kasuwa ce ba ta ba. dole ka nemi in ma dai kila dukiyar ka ta kai dukiyar ka nemi inda za su taya ka koyi aikin dukiyar dole ɗaliban larrafi to wannan wanda ka nema ɗin nan ainihin eh, eh, wanda eh, mai ka nemi taimakon ɗin nan da shi wayu shari tsohu. wa yuhasibuhu ka la budda isa masa sharadi kuma yi masa muhasaba za ka fa mutum a shago haka ba sharadi in ma da su adamu sun sa yanzu za a sama yau bai zo ba ku ina nan na kallon sa ciki ka gani jami'a za a ce masa ba komai yanzu ka tsaya ka zara ka gyara mu samu sai ta tsaye na tara ba dukiya amma yanzu fa sai ka sa masa sharaɗi in ka sa sharaɗi ainihin wannan budda eh, wayu share ɗaho sannan fa wayo hafi in ka ba mutane aiki to dole ka sa musu sharaɗi kuma ka zo kai musu a kan aiki ba maganan jin kunya ah, illa an aiki ne ma yawa kai haka kai haka karfa da za ka dole ta shiru to dole ke tafa rashin ba ka sani ba ka bude wannan ka bude wannan ka bude wannan ka bude wannan ka ce kai kai kai ake mutane ba haka fitewa ta yanzu ya za a yi kaja baya da kunya sai zai ka tsaya kai ba ka mutu ba kai ba ka rayuwa har Allah ya kawo maka abokin aiki kawai yanzu faɗan da za ka yi ka riƙe abun na nan shi bai mutu ba shi bai rai ba ha Allah ya karbi ranka in zai ƙarasa ya ƙarasa bayan ka mutu kazalikal aqalu to haka mutum da hankali ya taji ila musharakatin nafsi akaji hankali yana da bukatan taimakon rai a wurin aiki hankali shine attajiri rai ita ce mai taimakawa baka gani ba idan shaidan ya kawo hari wanda ike ba shi mafaka rai kamar yadda duk gwamnati da kasa na akwai makiyanta in aka taso musu akwai wanda zai bayar da su a cikinta kamar yadda a rayuwarka a gidanka akwai mai ba da kai kamar yadda a ɗalibanka akwai mai ba da kai shi baka san shi ba amma yana nan kuma shi ne duk abin da za a yi maka kusan ana bi ta kansa abubuwa ba za su taɓa tasowa ba idan yana kallon sai ɗauke ƙafafa ya shigo tukuna to haka rai ita ce ke ba da hankali ita ce ke ba da sarki zuciya shaidan shi ko da runduna da menene sai ta ba hatta idan aka yi mulki aka saukar da rai ya samu ɗin ya samu kama zuciya wanda ake bawa gwamnatin rikon a rai ake bawa ita ake bawa sai dai magana na wuce na wuce iyaka a ciki na wuce na nan sama ka take in shaidan ya yi nasara ya kama mutum ya kama zuciyar mutum to hasali zuciya za a ɗauke ta kai ta kurkuku rai ake ci gaba da gudanar da gwamnati saboda ita ce masai mafiya dai wajen sharri eh, saboda haka nan ita ce mai dama ta makiyar kace a'a da kallari bai na jambai ka duk wanda ita kowa kin karanka da take cikinka akwai yaki a cikin mutum da saboda haka nan ebo rundunansu aka yi ba ta kashi aka kama sarki sai a ce rai rike ƙwarya ita ƙwarya mace ce can lokacin da za a san bayan an ɓata ƙasan an damalmala ƙasan tukuna shekan ya damalmala ta sai ba rai rikon ƙwarya dama can mataimakiya ce a sarki a koma sai a fara ciniki da sarki yaya za gaba da haɗin gai a sake ka mu mun zo ne mu gyara maka ƙasa ba mu zo ne mu kashe ka ba ba mu zo ne mu yi kaza ba amma mun zo ne mu gyara ka idan za ka bi sharuɗan da za a yi maka sai a sake ka shi kenan idan rai zuciya ta kallo za ka bi sai to ga mataimakin ka zuciya rai duk abin da za ku fi tare daga nan mutum ya lalace sai dai in mai rai ne mai zuciya ne ran da ya kubto ya sake dawowa ya aran gama ita kuma yi yin mulki to ita kuma ko ya kore ta ba da mai kashe ta sai dai ya kaskanta ta ya mayar da ita kujerarta kuma a ci gaba da raba kuma ya san mace raba na ciki sai an haɗa fada hmm.

koma ana cikin ya ne na farko wanda ya bata shi ne da a to ai abin da za a yi to abu ne mai sauƙi ma ga wancan in ya gama duba in ka duba ya yi samin hannu eh. ka ga daga nan ya fita shi ma na biyu mai wannan ke duba in ya duba aka gama ya yi daidai ya yi daidai samun hannu na ƙarshe zai ɗauki rangwangwam zai tsaye aikinsa da kyau shi ma in ya duba ce ta shi kenan yanzu san hannu in ka zauna abu daga baya ba ruwa haka kawai shi kenan al muslimuna ala shurutihim yanzu nan da wurin gaba mu kana samun mazan sai zaka biya gaba daya kwandala ba zan asara ba zaka biya kamar gini ne kace ka iya gini sai to shi kenan zo ga su minti nawa kake so ga bulok nawa kake so ka riba ka koma ka ci gaba da aiki haka za ka duba ka ce a gini bai ba za a rushe idan aka rushe za ka biya blok za ka biya kudin siminti leburori kai da su koko daidaita koko yi menene da aiki aka baka ba ruwan mai aiki kwandala ba zai asara ba har yakin da aka zuba sai ka biya ce na ka biya ya ce ka biya siminti ka biya wane ne ka biya mai ne duk blok ɗin da ka yanka sai ka biya shi in amma adalci wanda ba a yanka ba shi jana a ɗauke shi a gyara shi ne ƙa'ida kuma yin haka shi ne musulunci yin akasin haka ba musulunci ne ba wannan ya ji a tsari da allah ya isa allah ya isa hmm. eh. Eh, ai ai shi ne ba magana rashin mai dama za ka yi rashin mutuncin ya biya ka kila ƙarshen ta ko shi ra ku je kun yi ta udurita shi kenan ka yi asara ya asara sannan hukumomi su yi hukunci yau da ma a ce za ka yi asara a yi hukuncin ba damuwa ana iya ma idan kai asara ta kai asara suka ci kuɗin ka suka ci kuɗin sa sai a je shari'a ba za a yi ta ba a ce sai baɗi in Allah ya kai baɗi eh, alƙali ta yi na da gudawa ya tashi da gudawa to yanzu sai yau ake gani lauyoyi ku sake daukar alkawari in an je wannan lokaci ke ta yanzu ya yi ana da nufi ana nan ana zaune sai a ce to wani alkalin ya mutu zan tafi jana'iza yau daga nan an yi kaza kai da gani kana da hankali to ka san dama ka cire kanka da gauna abu daga nan a ƙarshe sai an canza alkalin wancan alƙali da ya zo shi gaba da bai son shari'a ba a koma daga farko sai ka ga shekara abu an shekara goma ta bayana abu ɗaya ba bayan hukunci ba to kaga shi ne ya sa ba ma za ka ɗaga maganan ba wani lokaci kana kallo an ce sai ka ka kuma sai ka ce Allah ya isa amma magana ka kyale don za a surutu ba ta taso ba dole kawai karfi idan ka hukunci saboda mun gino kan cuta cuta ta zo ta mallake mu kuma ga doka amma ba a girinta كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف دغنا أيين كامت أيك جاء أبين ذاتي جاء أبود وظيفة أيك ويشترط عليها الشروط أشرطا تامت شروطا إتري ما شرطا تامت عنكلي wa yurshiduha ya tsora ta ila tariqil falah ga hanyar tsira ga hanyar nafara ga hanyar kaza summa la ya gafalu hankali ba zai gafala ba ido sana kai labudda min ba to ka wannan zai sa ce gaskiya mutum ka ta ebo aiki da yawa muddin ka ebo aiki da yawa babu shakka da bai tsakiyar hausawa za a yi maka hannun wakasi ka tashi gafalo ثم لا يغفل Fa'inahu مراقبتها ba'asa, لا بأس لا يأمن خيانتها mutum ba zai aminta da yaudaran ransa ba jama'a a ranka ta ce sai ka yaya abokin zamanka na ransa duk kirkinsa dole sai da rijiya a ranka da take tare da kai ta cuce ka ta saboda da magana kawai dole ka zauna da kowa da yadda za ka zama da shi magana yi amma ba magana karfe duba ba aikin karfe kallo in ka ga kuwa ana ma ga tafiya ba duba ake ba da kawai masifa aka gani ta fi bin ka sai a bar wa masifar can la'an ya amanu khiyanataha wata iya ainihin ra'asar mali da ɓata asalin dukiya za ta ɓata asalin dukiyar har yanzu ba a yi maganar dukiyar ba wannan ana kwatanta shi ne da duniya sun ba'adar firage idan aka yi aka gama yan ba zai an yi hafi ba ai kaga hisa ya kamata duk abun da ake tafiya a shekara a kawo rahoto ko kai ka bi ka nemi rahoto abin da aka yi a shekara ga abin da aka fara ga inda aka tafi ga inda aka je ga inda aka tsaya ga asara da aka yi ga riba da aka yi ga wane ne da aka yi duka gabaki ɗaya ga kaza a takaicin takaice ainihin ga kaza ga kaza a yanzu ga martabar da ake ciki za a ɗaura a kai abin da bai zan so ce a ɗauko min ɓangare kaza a ɗauko shi a dawo da shi ni don ga na son yadda aka yi wani kan ina son in ji yadda aka yi kana da kaza da aka tsako shi kuma ya aka yi kaza shi menene aka yi kana neman filla filla idan kuma ka ga a takaice wannan takaicin ya wadace ka kai mai abun nan kenan? a fili ka ci nasara to saboda ka nan koda dai akwai wasu abubuwa ka ga uwar bari kana iya takata ka bari amma haka shuru a ci gaba da tafiya kara su dai sai dai a ce a kashe kaza a sayo kaza a gina kaza a fitar da kaza a yi wane ne kaza a ɗebo a yi kaza to nawa ake samu don haka nan kaga gina fa'inahu hula ya amanu khiyanataha wa tadai'aha a mali thumma ba'da al faragiyan bagi an yuhasibaha wa yut'alibaha bil wafa'i ma shurita alaiha ta cika sharuɗan da aka ginda mata fa inna hadhihi tijara wannan fatauci ribhuha al-firdausi al-a'la shine riba to za a zama mutum ya tafi firdausi al-a'la ba aikin komai firdausi al za ta zama ta dolanci ke firdausi al-a'la ta zama ta dolanci ta bakin mutane mai to ai kayan addini a raha gare shi shi na banzan kayan addini na banza ne kuma suka yadda na banza ne sullai malam suka yadda a ko'ina haka hawaye da suke ɗakan waye malam ko jarrabawa za a yi in aka ce ga jarrabawa misalin um, na abu na sai ake to in ba ta tsaga kafawa waye tunda kada a fasa sai karo da tawaye su kuma waye in za su ba sa kallon bayan islamiyoyi ne za su yi la'akari da abin da ake yi a boko su sa makaranta ba tare da kai karo da boko amma boko ba sa kallon islamiyya kuma ma ba su san ma na ƙasa ne akan haka ba za a iya a roƙe islamiyya ku tashi kafin haka saboda muna da boko amma su ba su je wajen boko su ce ina ɗana ina islamiyya in ma za ku sai karfe uku ne wanda rana karfe da ya yi abinda aka yi daga safe zuwa karfe da ya zai tafi islamiyya duk da an yi batun visa amma su musulmai su za su tsaga kafa addini shine koma baya addini shine banza Hmm? Huh? Hmm?

tun ma da aka ban sama da shekara talatin da ta wuce akwai babban mutum da zai ke ce kai malam ka na walar da kanka na ke ya aka yi wannan makarantu na ku dura rufe su iya eh, shekara talatin da biyar da ta wuce ce mai wannan makarantu na isa kan ba a rufe su kuna ba ta kanku lokaci ne shi kuma saboda an kafa makaranta an ji ba za ta ce ya zargi wallahi aikin ba za ku je na gaya ma wallahi ake ba za ku je ni an ce ba zuwa gaya ma magana amma ni zan gaya ma ba kai ba sai tsaro wata magana to wane ma an tsunkwasa masa kofa nake kamar yadda na zan kwankwasa maka ko na ce wai ba za a gan kamar jini na nake ba za a gan ba yaje to wane ma na tsunkwasa masa kofa ya kira wani babban mutum yaje to kuma wallahi ka tun na aikin manzo duk za wannan da ku buɗe su na wasu na duk ke na ga alama kuma tare da cewa turan da aka fara boko aka yanke musu cibiya tare duk a ka'ida da ta arewa ban san sa abin nan ba duk da ban samu dokan ba duk inda aka yi makarantar boko dole a islamiyya sannan ana ba ka za ka dubi ka dubi ga gare su ga ya islami wannan boko ne zalla nan islamiyya ce zalla yadda wa'ina za su tun zuwa karfe ɗaya wa'incan ma za su zo haka in an canza da yamma haka duka ba a canza to mutane ne da kansu suka raja a islamiyyar nan ba ta da amfani islamiyyar nan ba ta da kaza sai an su boko suke sosai shi ke nan abu yana sutalewa yana sutalewa har ta kai wata gwamnati ta zo wai tukunan me ma asalin islamiyya amfanin ta haka aka tambaya fa aka tattaro farfesa sunan na arewa aka zana aka ce me amfanin isa wai ku tukuna ko a ina ma kuke a gwamnatin najeriya aka je aka shiga aka fita kuma mafi yawancin farfesa na islamiyya suka yi a'a to kaza a'a to kaza aka je nan aka taron a sokoto muwa mun je ko na tura malam gaba ɗan nan da lokaci aka ce ai to kaza ai to kaza ai to kaza na sa wata doka ai na aka sata to lokacin na aka yi kokari aka shigar da wannan aka shigar da ko wani yaro ya je waje ya kawo wata mace ta fassara ta ce kai yaro za a fassara maka wannan takarda a fa maka san digiri ne amma don ka ci abinci kawai wannan takarda ta ku ba ta da amfani sai da gyara maka je ka ci abinci fatadaqiqul hisabi dakkan ai hisabi kididdiga da ake fi hada ma'an nafsi mu muna tare da rai mahukuma duniya in mu dawo babban ta kuma ta duk magana da aiko jefar da ita mu maganar mu tsakanin mu da rai tsakanin rai ba zuciya ba hankali ko fadadaqiqul hisabi fi hadha huwa ma'an nafsi ahammu min kihi bi kathirin min arbahid dunya dakka kare tsakanin ka a samu yadda za a samu aljannar dosi ya fi dakka kawa tsakanin mutum da abokin cinkinsa. fahatama ala kulli zi azalin ya wajaba akan duk wani mai himma amana billahi ya yadda Allah gaskiya ne duk wanda isan ya yadda a ransa Allah gaskiya ne wal yawmal akhir ya yadda akwai ranar karshe da duniyar nan za ta kare ya wajaba gare shi Allah ya gafala an muhasabati nafsihi kada ya gafala daga yi wa kansa muhasaba wata bayiki alaiha ita wannan ran da takura mata fi harakatiha a ayyukanta na yau da kullum wa sakanatiha da shirunta wa khataratiha har saƙe-saƙen ran fa inna kulla nafsin ainihin min anfasil umari inna kulla nafasin duk wani numfashi yana daga cikin rayuwar mutum ke tafiya anfasil umari jauharatun arziki ne nafisa mai daraja la'iwa da lahu fashin numfashinka da ya fita ba tare da wani aikin alheri ba baka da abin da zai biya shi in yau ne to gobe aikin daban zai zo mana kwati ne guda ashirin da hudu aka buɗe mutum kowanne in ka rufa shi shi kenan awa ashirin da hudu mutum wannan awa ɗaya na ƙara za a rufe shi a eh, jiya da shi a buɗe wani kaga ba dama na na wannan akwatin ka yi shi wanda ya wuce kaga masu rai sai na gaba sai na gaba sai na gaba haska gama a kulle na wuni a kai juma'a a kulle na juma'a a kai wata a kulle na wata a kai shekara a kulle na shekara shekara sha biyu a kulle daga nan a ɗaka wata shekara aji in shekara da za ka ji za ka mutu sai zama da akwatunan ba ka cika ba yanzu kafin a fara muhasaban nan za mu tsaya da can da dai ya kamata mun shiga to amma an wa karatun an buɗa shi da yawa Allah sa